wani kungiyar mata da ake kira borno women forum sun kira ga gwamnatin tarayya da ta kawo dauki ga mata da kananan yara da suka tagayyara sakamakon irin hare-haren da ke ci gaba da lashe rayukan jama'a a jihar borno wannan kungiya ne da ke karkashin shugaban shugabancin hajiya aisha suleiman ta ce gwamnatin jihar kaɗai ba za ta iya ɗaukar nauyin irin wannan abubuwan da ke faruwa ba da aka yi la'akari da irin hare-haren da ke ci gaba da gudana da kuma ke lamushi rayukan jama'a da dama musamman ma iyaye maza shugaban ta ce a dangaci yayi da gwamnatin tarayyan za ta waiwayo su su don san irin halin da suke ciki a jihar borno mun ga abubuwan da yake faruwa a borno nan gaskiya ya fi karfin mu ya fi karfin gwamnatin mu da kansa don a gaskiya abin da yake faruwa yadda ake kashe bayan allah ana yara suna cikin wahala mata suna cikin wahala shi gwamnan borno ya yi sa ya je ya tallafa musu ya nema ya kai musu ya je ya kuka ma da kansa ba abin da bai yi wa mutane ba to a yanayin na mata iyaye da muke kallo gaskiya abin ya masa yawa shi yasa muka fito gwamnatin tarayya da ya fito don Allah don annabi muna roƙonsa da girbabban murya da ya fito ya tallafa wa gwamnatin Borno domin a samu a taimaka wa waɗannan bayan Allah a gaskiya mun ga abin ya fi ƙarfinsa sosai to shi yasa muke neman tallafi muna son gwamnatin tarayya ta tashi tsaye ta duba mu da idon rahama don a samu kan wannan matsalar don mutanenmu a gaskiya mazanmu suna cikin tashin hankali mutuwa ko ta ina dare da rana safe da yamma gaskiya mu mata muna cikin damuwa damuwa musamman mu da yaranmu. Ƙungiyar kuma sun kira ga 'yan majalisun tarayya da su shigo don tallafawa mata da ƙananan yara musamman ma waɗanda irin wannan hare-hare ritsa da iyayensu. Su shigo musamman yanzu mu a Borno da muke fama da wannan matsalan ni a gaskiya bayan gwamna sai honorable senator Alindume ne yake kokari yake mana tallafi da yake kawowa yake tallafa ma gwamnatin jihar Borno. Waɗansu mutanen da wanda suke cacan ɗin a gaskiya abubuwan da yake yake damu mun nan ni dai a yanzu da nake magana gaskiya ban ga irin taimakon da suka zo suka yi ba wannan zuwa majalisar nan da suka yi fa sun tafi don bayan Allah ne kuma wannan matsayin da Allah ya basu bayan Allah nan da ake kakkashewa su suka fito suka tsaya tsayin daka suka zaɓe su ubangiji Allah ya ɗaura su akan wannan position din me yasa muna cikin damuwa ba za su fito su share mana hawaye ba muna roƙon su da babban murya kamar yadda suka bukaci mu muka fita muka zaɓe su don Allah dan annabi su samu su taimaka ma mata da yaran da suke cikin wahala ganin cewa wannan kungiya sun yi kira ne ga gwamnatin tarayyar don ta tallafa musu to kuwa ko wani taimako da suka samu da wajen gwamnatin jihar a gaskiya duk lokacin da wannan abin in ya faru zai zo ya tsaya a kanmu wallahi tallahi ba wai dan maganan gwamnati ko wani abu ba bawan Allah nan yana yi mana abincin da zai kawo mana ba mutanen da waɗan abin nan abin ya shafe su ba har makota suna samun suna moran wannan abubuwan alherin da yake kawo mana Hajiya Aisha Suleiman kenan shugaban kungiyar mata da ake kira Borno Women Forum ke kira ga gwamnatin tarayya da ta kawo musu ɗauki ke don ceto su daga matsanancin rayuwa da suka shiga musamman ma a jihar borno da ke ci gaba da fama da tashe-tashen hankula haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya